ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أعوذ بالله من الشيطان الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدك دكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فآل لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام البشير بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا الإسلام الإسلام الراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan masallaci na Sheikh Ja'far Mahmud Adam Kano masallacin da babban limaminsa shine sarkin izala na kano dr abdullahi saleh al-pakistani al-kanawi al-maki al-madani al-kashinawi a daurawi ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci kuma izala ta yi kira an ansa duk wanda ya tsaya a wannan wuri ko ya ratso wannan wuri wato abin ma zai razana shi taron mu na yau gani nake kaman ba mutane ne zalla ba wallahi kaman hadda wasu musulman aljanu aljanu haka sun shigo wannan taro makasudin wannan taro shine babban kwamiti da kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ta kasa ta kafa kuma shugaban kungiyar na ƙasa da kanshi Alhaji Musa Mai Gandu Muhammad ya shugabantar da mataimakinsa na ɗaya a madadinsa wato ya jagoranci wannan kwamiti a zagaye najeriya lungu da sako tudu da kware gargada da kwazazzabo ko a ina a isar da sakon izala musamman dangane da zaɓuɓɓuka da suke fuskantar wannan ƙasa kuma da za a fara aka ce a fara daga nan kano an zaɓe kano daga nan za a fara ɗigon baɗin daga nan za a fara nausawa ne sai an ga abin da ya ture buzu nadi ita kano dama an ce ko da mai ka zo an fika kamar yadda na saba faɗa wannan magana gaskiya ce in ka zo da sunna kano akwai ƙwararrun ahalin sunna da za su koya ma sunna idan ka zo da Bidiya da shirka akwai gingima gingima mushrikai suna nasuma to daga nan aka ce a fara kuma sai a ci gaba da nausawa kamin na fara magana ina gabatar da addu'a ta musamman ga bayan Allah da suka taimaka ha wannan taro ya samu nasara akwai bambanci tsakanin malamin sunna da malamin bid'a malamin sunna in kana so yayi ma addu'a to taimaki addini shi ko malamin bid'a shine addini in kana so yayi ma addu'a taimake shi wannan shine bambanci da ke tsakanin malamin sunna da malamin bid'a shi yasa duk sanda muka tsaya kan mimbari kuka ji mun yi wani addu'a to mun yi mashi ne saboda ya taimaki addini ba dan ya ba mu kujeran maka ko ta umra ba ba dan ya ba mu fegi ko ya jefi bakin mu da buhun shinkafa ko katan na taliya ba ko ya dauki wani dunkule na naira Najeriya ya ba mu wannan bai cikin ajanda ajanda shine kayi wa musulunci hidima anan muke da baki mu tsaya mu maka addu'a waɗanda suka ba da gudunmuwa wannan taro ya samu nasara Allah ya saka musu da alkhairi daga cikinsu akwai alhaji sani abdullahi rogo ya kama mana ɗakuna manya-manya a ni'ima hotel domin a saukar da bakin musulunci daga cikinsu akwai dr nasiru gawuna tsohon ciyaman na nasarawa local gamman yanzu haka muna tare da shi a wannan wuri ya ce a tafi tahir guest in a kama ɗakuna domin saukar da bakin allah wayannan bayin Allah ba mu gushewa muna musu addu'a a wannan taro Allah ya saka musu da alkhairi kai ma an kana so muna mu maka addu'a yi wa addinin wani aiki mu ba mu da matsala sai mu zo nan mu ta nausawa sai mun ga abin da daga cikin bayin Allah da suka tsaya wadda daka domin nasarar wannan taro akwai Alhaji AA Rano a rayuwa ta yau ne karo na biyu da na ganshi da idona kuma duka a wurin wa'azi ne ba ofisinsa ba ban san an shi ko ofisin shi ba in ka tambayin a wace anguwa ya irano yake ban sani ba ina ofis sa yake ban sani ba wallahi a wajen wa'azi na taba ganin shi sau ɗaya kuma muka sake haɗuwa da shi yanzu wajen wa'azi amma <laughs> alhaji abdullahi rano da Allah ka dan miƙe tsaye bayan Allah suna so su ganka <laughs> jama'a ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar wannan ita ce ƙa'ida ta malamai na sunna kun ga amfani yi wa addini aiki ya isa haka sai a saurara akwai ɗaya daga cikin dattawa na kano wanda ya taimaki sunna sosai a lokacinsa kuma yanzu ake sanar da mu cewa yana fama da rashin lahiya shine alhaji bibi faruk muna addu'a a wannan taro ɗimbi jama'a da bayan Allah da suka haɗu kuma muna roƙon addu'a ta bakin harshensu wayannan shehunan maluma da suke yawan karatun ƙur'ani da yawa annabi salati muna roƙon addu'a ta bakin harshen ku wannan bawan Allah Allah ya ba shi sauƙi Allah maɗaukin sarki ya ba shi lafiya domin mutum ne wanda ya yi gwagwarmaya ta sunna Allah ta'ala ya sa mu dace to a saurara ƙungiyar izala ba ba ƙauyar ƙungiya ba ce duk lokacin da wani abu ya taso na addini da rayuwar al'umma ƙungiyar ba ta yi shiru kai ku ce allahu akbar akwai alhaji yusuf abdullahi kano wannan dattijo allah ka ƙara masa lafiya idan muna magana da dr san yana ban labarin gogor mai da su alhaji yusuf abdullahi suka yi wallahi sai ga ayyukan da muke yanzu kamar bulus muke ci an riga an sare itatuwan Allah ka saka musu da alkhairi duk lokacin da wata matsala ta taso a ƙasa ko addini ƙungiyar izala ba ta shiru takan yi magana ba wai yau ne muka fara magana akan abin da ya shafi siyasa ba zaben da aka yi na 1999 tun sanda demokuraɗiyya za ta taho tun sanda muka ga an ciro wani tsohon dan kurkuku ya kalmashe hularsa ya tinkaro mun yi magana ba mai shiru ba ba zan manta da daura 1999 ba ba zan manta da abuja 1999 ba duk irin ayoyin da maluman nan suka karanta da bayanan da su abdalla gadon kaya da su shek abdulbasir da su shek habibu haya kaura suka gabatar ban mantawa shi kansa malam habibu a wancan lokaci duk ayoyin da kuka ji ya ja wannan sai da ya ja su a wancan lokaci amma 'yan siyasa mun suka yi kunnen ƙashi suka ce ai maluma ba su san siyasa ba ne ai kafiran ma akwai baki-baki akwai baki kirin akwai fari akwai wankan tarwada muka ce musu mm akwai matsala fa suka ce ba matsala ai ba mu san siyasa ba akwai short term plan akwai long term plan akwai wane ne aka ta kawo mana turancin shegantaka wa'anda muka yi ta ja ba a gane ba to yanzu an gane ko ba a gane ba ya kamata a ce kuskuren da aka yi a baya kada a yi me kada a sake maimaita shi a lokacin da aka zo magana akan census kidaya a Najeriya mai kalmasasshiyar hula ya zo da wani tsari wai ana so a murkushe musulunci da musulmai ƙungiyar izala ta kewaye ƙasar nan ta kira musulmai ku fito a kirga ku Tunda da dai matsala an ce ta yawa ne majority wato girzayawe majority carries board muka ce to babu matsala a kirga da arne mai mata kwara ɗaya tallin talkaman idon besfa da 'yan 'ya'yan shi guda biyu da musulmi mai mata hudu yaya arba'in da bakwai a kirga ga wanda suka fi yawa an kirga ko ba a kirga ba suwa suka fi yawa jami'an kirgen kansu sun ce sun gagara kirgawa duka da suka kirga miliyan 140 suka gaji suka bari haka kuma wani abin da ya bada sha'awa jihohin da suka fi yawan al'umman jihohin musulmai ne jihar Kano ita ce gaba da wajen mutum miliyan 11 jihar Kano jihar musulmai ne sai jihar Lagos na'am ko masu ƙuri'a yanzu a Kano kai akwai wajen mutum miliyan biyar masu ƙuri'a da za su dangula sun yi rijista sai jihar Lagos jihar Lagos ma an ka kalle ta jihar musulmai ne da ƙuri'a har ne bai cin zaɓe Lagos in dai a danna ƙuri'a ga adadin mutane ne su suke da wajen mutum miliyan goma su suke biyo baya da aka kirgan an sake tabbatar da musulmai su suka fi yawa sanda aka zo za a yi katin 'yan ƙasa aka kirkiro da wasu da barbaru ƙungiya ta kewaye najeriya gaba ɗaya ta wayar da kan musulmai akan wannan matsala zaɓe da aka yi na wato 2003 ƙungiya ta ɗauki matakin wayar da kan al'ummar najeriya zaɓe na 2007 ƙungiya ta kafa kwamiti sai da aka kewaye najeriya nan gaba ɗayanta sanda mai kalmasasshiyar hula ya ce ta zarce ƙungiya ta kafa kwamiti ta ce a kewaye ƙasa a wayar da kan al'umma ba a yadda ta zarce ba ya ce ta zarce muka ce ta lankwashe sai Allah ya ce to ta mutu ba a huta kuma ƙarshe ta mutu aka binne ta ba jana'iza aka rasa masu mata zaman makoki matsiyaciya muka ce Allah ya ƙara mata nauyin ƙasa wanda ya kwanta ya ƙarƙashe shi mai kalmasasshiyar hula shi ma sai gashi ya tara mutane a igin su kwaya Abuja ba kunya ba tsoron Allah dama bai da ko ɗaya a ciki ya ƙara tabbatarwa duniya da shirgegen makaraci ne wai shi ma ya ce ya barranta da ita wai shi bai ma san ya aka yi aka kawo ta zarce ba shi ba shi ya kawo ta ba wannan bayan ta mutu kenan kowa ya ce bai da alaka da ita sai ga yana cewa I was unjustifiably accused but I Wai he was unjustifiably were accused but I stay where I am and what I am and in focus muka ce ƙarya kake ba wani ko ba ba wani magana focus ƙarya kake kai kirkiro ta wannan shi yasa idan kungiya yanzu ta zo tana magana akan siyasa ba bakon abu bane dama abu ne da aka saba yi wancan karon sanda aka fara rigimar ta zarce da aka fara fada da zarce mun fara daga Lagos aka kare a Maiduguri daga can aka faro ta ba zan manta ba ga mataimakin shugaba muna cikin garin Makurdi an yi wa'azi da daddare har karfe uku na dare da safe ana taro da shugabannin ƙananan hukumomi cewa a shiga kowane lungu da sako a tsine wa matsiyaciya a yi alƙanuti a roƙi Allah a wayar da kan jama'a ana wannan zama aka kira mu a waya aka ce Allah ya ƙari kwanan ta zarce yau ake jana'izar matsiyaciya an binne ta to wannan ne karan da siyasa ta sake zuwa ƙungiyar ba ta sake yin ƙasa a gwiwa ba aka sake yin wannan kwamiti wanda da ƙarshen Allah sai ya zagaye Najeriya Allah madaukin sarki ya ƙara taimakawa abu na biyu mu ba mu da jam'iyya duk sanda muka zo muna magana akan siyasa ba inda zaka ji mun ce ga jam'iyar izala ku je ku shiga jam'iyya a jam'iyyun Najeriya suna nan da yawa in ba wanda ya kirkiro su ba ma mai rijista su ba kowa ya san adadin yawan su ba duk jam'iyyar da kaga dama ka je ka shiga mu ba mu da matsala ba ajanda mu bace ina fata an gane wannan matsalar mu ba matsala ce ta jam'iyya ba in ka ga dama je kai PDP ko kai ANPP ko kai CPC ko ABGA ko acn ko dikdd e ko prp ko grp ko srr ko duk jam'iyyar da kaga dama ka je kai mu bamu da matsala mu jam'iyyar mu jam'iyya ce guda daya wacce muka gani a qur'ani mai girma dan wayancan gaba daya babu wacce muka gani a cikin qur'ani jam'iyyar mu ita ce jam'iyyar da muka gani a qur'ani mai girma wacce jam'iyya ce muka gani a qur'ani mai girma alarama ita ce jam'iyyar nan da Allah ya ambace ta a suratul mujadala sannan ya ambace ta a cikin suratul ma'ida bari mu fara da suratul mujadala Allah madaukin sarki yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'minuna mal la wa rasula na mujadala walau kanu aba aw mu aw abna aw mu aw ikhwanahum aw ashiratahum na na. na'am أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من وأدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الله أكبر Allah madaukin sarki ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ka taba samun wasu mutane ba waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar tashin alkiyama Allah ya ce yuwaduna man haddallaha wa rasula sannan ka same su suna nuna soyayya ga waɗanda ke jayayya da Allah da manzansa ba za ka taɓa samun mutumin da ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar tashin alkiyama sannan ya samu shirgegen kafiri makiyin Allah makiyin manzan Allah makiyin sunnar annabi makiyin annabi makiyin iyalan gidansa makiyin masu imani makiyin masu sallah makiyin makiyin makiyin maƙi sannan ka samu mutumin da yayi yi imani da Allah yayi imani da ranar tashin alƙiyama ya ce wannan kafirin shi ya zaba shi ya dangwalawa Allah ya ce ba za ka taɓa sa masu imani sun yi wannan ba shi yasa nake mamakin yan siyasan da ke fitowa suna cewa wai malaman addini wai suna kafurta su ba malaman addini ne suka kafurta ka ba Allah madaukin sarki ne ya kira ka kafiri in Allah ya ce maka kafiri ya ce kai arne ne ko za ka yi kuli kulin rakiya da mu sai mun ce maka kai kafiri ne original yuwaduna man haddallaha wa rasula Allah ya ce walau kanu aba'ahum ko da ko sun kasance iyayensu ne Allah ya ce ko babanka ne ya ce sai kafirci to ba ka rike shi masoyi in ji Allah walau kanu aba'ahum aw abana'ahum ko kuma ƴaƴayensu aw ikiwanahum ko kuma ƴan uwansu aw ashiratahum ko danginsu Allah ya ce ulaika kataba fi qulubihimul iman waɗannan wayanda suke tsayawa tsayuwa ta daka ba sa ɗauka su dankawa maƙiyin Allah maƙiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam soyayya su Allah maɗaukin sarki ya ce waɗannan su ne waɗanda Allah ya rubuta imani a cikin zuciyarsu malamai sun ce kitaba da ake samu a Qur'ani mai girma ta kasu kashi biyu akwai kitaba shar'iyya akwai kitaba qadariyya to wannan ulaika kataba fi qulubihimul iman ita ce ake cewa kitaba qadariyya Wa'annan su ne waɗanda Allah maɗaukin sarki ya kaddara imani imani na gaskiya a cikin zuciyarsu sannan Allah maɗaukin sarki bayan ya sa imani a cikin ransu wa ayyadahum bi ruhin minhu sannan Allah madaukin sarki ya karfafa su da wani ruhi daga gare shi sai Allah madaukin sarki yace su wa'annan mutane wa yudkiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah madaukin sarki zai shigar da su aljanna wacce koramai ke gudana karkashin wannan aljannar kuma Allah madaukin sarki ya yarda da su ya yarda da abin da suka zo da shi su kuma sun yarda da Allah sun yarda da abin da Allah maɗaukin sarki ya ba su na rahamarsa da gafararsa da falalarsa sai Allah ya ce ula'ika hizbullah waɗannan su ne ƙungiyar Allah waɗannan su ne fati na Allah waɗannan su ne 'yan jam'iyyar Ubangiji ula'ika hizbullah sai Allah ya ce ala ku saurara inna hizballahi lallai ƙungiyar Allah fati ta Allah Allah ya ce humul muflihuna su ne masu samun babban rabo su ne masu cin nasara kuma a ci gaba da tafiya a ci gaba da turawa wallahi ba mu yi ƙasa a gwiwa ba har yanzu har yanzu maganar da ake in dai da ƙuri'a za a dangwala daga sakamakon rijistar da aka yi a Najeriya wallahi kafirci ba zai danna musulunci ba har yanzu maganar nake gaya muku in kuwa kafirci ya danna musulunci yanzu a Najeriya to ɗayan biyu ne ko munafikan musulmai sun taka rawar munafurci ko kuma musulman sun raba kansu sun gagar hada kansu a yanzu haka abin da ƙuri'an najeriya ta nuna wayannan 'yan takara guda uku da aka kira zuwa gare su yau ɗin nan suka zauna a teburi suka yi resolving suka ce mu mu haɗu mun ittifaki ga ƙwara ɗaya tallintal mun tsayar mu mun rufa masa baya al'umman musulmai na najeriya ku rufa masa baya wallahi an riga an gama daga nan ba maganar wa'azi ba ne malamai ne za su zauna a fidda fatawa kana dangwalawa mu kuma muna dangwalawa da yardar Allah har yanzu maganar da nake gaya muku da ƙuri'a ba iya kada musulmai a Najeriya kuma ku saurara ku ji wallahi gwamnonin da suka ci amanar musulunci suka ci amanar musulmai a yanzu haka maganar da nake gaya muku har a wajen mai yan malfar ba su da mutunci a wajen shi ina magana da wani hannun wani daman gwamna wanda sanda aka je aka jefa ƙuri'a sauran gwamnoni na buga mashi waya suna kai kan kashi ga uku mai yan malfa bai ci zabe a jihar ka ba yace a ni na ba Allah zabi abinda Allah ya zaba shine alkhairi sai yace daga ranar zuwa yanzu su wayannan da suka ci amana al'umma su mai yan malfa sai ya gano ba su da mutunci a garin su ba su da mutunci a jihar su da ƙuri'a kaddin su ba mai iya cin zabe a jihar shi da ƙuri'a talakawa ba su zaben su akwai wayanda yanzu a cikin garin su ba su iya yawo akwai wayanda ko cikin wannan satin ko cikin wannan ko cikin wannan satin ko cikin wannan satin akwai wanda da ƙyar ya sha shi ya samu labari amma babban mai bashi tsaro shi yana asibiti kenan abin da yake faruwa sai mai yan malfa ya gane cewa wa'annan da suka ci amana al'umma su yanzu ba su da amfani they are completely useless and hopeless a wajen shin ba su da amfani ba su iya kama shi ƙuri'ar kowa sai ya gano wayannan da suka tsaya suka kare mutunci musulmai da musulunci da addini suke da kima yanzu idan wayannan suka je guda biyu da an cewa mai yan malfa ga gwamna wane da gwamna wane ya zo da an ce gwamna wane ya zo sai ya shiru ya share shi ya bashi a zaune in an ce mai yasa ya ce useless solely dependent da an ce masa gwamnan jiha ka ya zo dan take wuri zai tashi ya gyara yan malfan sannan let him come in let him let let let let sun fara ganin kunyata a duniya ko ba su fara ganin kunyata ba muna fata Allah ya ba su ikon tuba ba bukatar mu shine su yi ta tafiya haka ba addu'a da muke Allah ya ba su ikon tuba daga nan zuwa zaɓe da za a yi na gaba su taka wata rawa da musulman Najeriya za su gani su shafe wancan mummunar tarihi da suka bar wa kawunansu suka bar wa iyalansu suka bar wa 'ya'yansu suka bar wa jikokinsu akwai waɗanda cikinsu in ba su tuba ba ina tabbatar maka wannan baƙin jini da wannan wato ainihin mummunan tarihi da suka bari har zuri'a su har tsakau da zai biyo baya abin sai ya shafa addu'a muke Allah madaukin sarki ya ba su daman gyarawa shi yasa Allah madaukin sarki ya ce ala ku saurara inna hizballahi lalle wato fati na Allah humul muflihuna Allah madaukin sarki ya ce su ne masu samun babban rabo to amma ku saurara ramma je ka cikin suratul ma'ida domin mu ji inda Allah madaukin sarki ya sake ambaton jam'iyyarsa wacce ita ce jam'iyyar da ake bukata musulmi ku yi mata kankamo amma kamin mu isa kan jam'iyyar Allah rama inda ra koma baya kadan Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakizul yahuda ayyuhal ladina amanu la tattakizul yahuda wan nasara awliya بعضهم أولياء بعض نعم ومن يتولهم منكم فأولئك هم فإنه منهم وإنه منهم إن الله لا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتيهم بالفتح أمر من عنده أنا من عندي فاصبروا على ما سروا بأنفسهم نادمين وقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله زاد أيمانهم إنهم لمعكم نعم. حبدت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم <laughs> ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء <laughs> والله واسع عليم <laughs> إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون يؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون كاي الله أكبر الله يا أيها الذين آمنوا ladzina أن ya إيماني Allah ya ce la zul yahuda wan nasara auliya kada ku yadda ku rike yahudawa ku rike nasara su zama su ne waliyanku inji Allah kada ku yadda ku rike yahudu da nasara su zama masoyanku waɗanda za ku wa lamarinku Allah ya ce kada ku yadda ku rike ba yahude ko ba nasare idan an ce ba yahude an san wa ake cewa ba yahude in an ce ba nasare an san mai bin addinin nasara ake nufi wane ne mai bin addinin nasara kun san su ba ba ku san su ba Allah ya ce ka ku kuskura ku rike su su zama su ne waɗanda za ku jibinta wa ku ma'anar abun kar ku yadda su zama su ne waɗanda za ku zaɓa su jagorance ku su shugabance ku in ji Allah maɗaukin sarki sai Allah ya ce su wayannan mutane da kuke ganin su babu hum u ba'din sashin su masoya sashi ne sashin su suna tare da sashi sashin su sashi suke zaba haka ya faru a Najeriya ko ba haka ya faru a Najeriya ba da Allah bari in tambaye ku arna da ke inugu ina suwa suka dangulawa na bayelsa suwa suka dangulawa zaben delegate na suwa suka dangulawa na suwa suka dangulawa kenan dukkan su gaba daya da suka tashi zabawa suka zaba Allah ya faɗi gaskiya ya ce babu hum auliya uba sashin su masoya sashi ne sashinsu suna tare da sashi sakarci ne waka ji wani ɗan siyasa ya zo wayan zai na magana ai malaman addini ba su gane ba ne ita wannan matsala ce ta siyasa Allah ya haɗa mu ƙasa ɗaya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya one nation one destiny na'am ba musulmai ne suka fara kawo ƙabilancin addini a siyasar Najeriya ba ko musulmai ne suka kawo ga misali yan takarar shugaban ƙasa wayanda suka fito yanzu guda nawa ne a yanzu guda nawa guda hudu musulmai nawa ciki arne nawa me yasa ya zama arne kwara ɗaya tallin tal duk arnan najeriya gaba ɗaya ka kife da ƙwarya arne ɗaya suka tsaya je ka jihar kaduna duk shekara sai an samu arna sun fito yan takarar gwamna haka dai a lokacin da gwamnatin hannun musulmai take yanzu da aka samu arne ku faɗa mun akwai wani arne da ya fito ya takara da shi kenan sai musulmai ne suke da yan takara ko amma shi arne kwara nawa kwara ɗaya tallintal su wane ne suka bi coci coci suka ɗinke suka ce kowa ya janye ga namu ya tsaya mu rufa masa baya kenan mu muka kawo kabilancin addini mu muka kawo kabilancin addini a siyasar Najeriya ka shiga intanet kai browsing ka karanta jaridu wannan rijista da aka zo za a fara yi musulmai ba su fara faɗakar da mutane ku fito ku rijista ba sai da aka samu coci coci sun kafa doka idan ba a samu idan baka zo da rijista ta ƙuri'ar ka ba za a bar ka shiga coci ba ƙanana a cikin jarida wani fasto ya fito ya buga ya ce get registered or you will be banned from attending the church wai ka tabbatar ka rijista in ba haka ba za a hana ka zuwa coci a tarihin siyasar Najeriya an taba samun inda coci ta kafa doka sai ka rijista kamin ka shiga coci sai kana da ƙuri'a ka nuna ƙuri'ar ka sai yaushe me yasa kenan mu ne muka shigo da kabilanci na addini a cikin harkar siyasar Najeriya kai ku saurara ku ji wallahi wani dan uwa yana gaya mu akwai coci cocin da suka halatta wa kiristoci yanzu auren sama da mata daya suka ce mun ga yanzu abun tun da ya zama haka ai da ma abun tsohon alƙawari da sabon alƙawari ne to shi sabon alƙawarin a ƙara masa wani sabo mana yanzu kirista a Najeriya rinka auren bibbiyu saboda a ƙara yawa saboda siyasa da ke tunkarar ƙasa kenan mu ne muka shigo da addini a cikin harkar siyasa babu muka shigo da addini a harkar siyasa ba musulmai a Najeriya idan ka kalli yadda Najeriya take ba musulman Najeriya ne suka kawo matsalar da ke faruwa tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba a Najeriya ya za ka yi ka gane wannan hanyar da za ka bi ka gane wannan ne ka kalli Najeriya ɗazo ɗan uwa yake da misali duk jihar da ake da musulmai da kiristoci a Najeriya musulman jihar su kadai za su iya cin zaɓe ko da kirista kwara ɗaya bai ba su ƙuri'a ba amma saboda sanin muhimmancin zamantakewa ta ƙasa sai a ɗauki gwamna musulmi a ɗauki dibiti mai a ɗauki dubiti musulmi wannan shi ne abin da za a gani a jihar gombe wannan shi ne abin da za a gani a jihar adamawa wannan shi ne abin da yake faruwa a jihar kaduna wannan shi za a gani a jihar nasarawa duk jihohin da musulmi suke da ƙarfi akwai kiristoci 'yan tsiraru a ciki sai a ɗauko difiti gwamna daga cikin wa daga kiristoci alhali za a iya wucewa ba tare da su ba to idan misali musulmai suna yin haka don me a jihohin da musulmai akwai su da yawa watakila sun kai 40% ko 45% kiristoci idan suka samu dama ba za su taɓa yadda a ba musulmi ba kamar jihar filato da ɗanwa yake ba da misali da ta ɗazu jihar filato an samu gwamna arne dibiti arne shugaban majalisar datti abin nan majalisar house of assembly arne kwamishinan 'yan sanda arne kwamishinan arne kwamishinan arne kwamishinan arne arne arne arne a jihar da musulmai ke da rinjaye ana yin wannan kenan mu muka shigo da bambancin al'umma da shigo da bambanci a wajen harkar jagoranci kai ba wannan ba kalli talakawa musulmai ba akwai kiristoci a Kano ko ba kiristoci a Kano musulman kada kun tada rikici kuka ce sai kun kashe kiristocin Kano? saboda suna da shaguna a sabon gari suna da shaguna a kantin kwari suna da shaguna a kofar ruwa suna da shaguna a wurare kun taba tashi kuka ta'addanci akan su saboda wannan babu duk inda babu kiristoci a Sokoto suna zaune lafiya kalau babu su a Kebbi babu su a Zamfara babu su a Katsina lafiya suke zaune ko ba lafiya suke zaune ba to me yasa duk jihar da kiristoci suke da rinjaye nan ne za a tsangwami musulmi a ce dan me yasa wai yake da arziki dan me yasa yake kasuwa a dan me ba zai samu arziki ba kai noma yayi noma shi ya adana nasa kai ka murje buhu biyu an yi giya an zo biki ka kara murje buhu uku an yi giya an dan me shi ba zai arziki kai ka tsiyace ba kenan laifinsa ne da ya arziki laifinsa ne da ya rumfa a kasuwa wa ya ce maka kai kada ka je kai don me yasa sai jihar da musulmi suke da karanci a nan ne za a rinka kashe su a nan ne za a yi musu kisan gilla a nan ne za a musu duk wulakancin da aka ga damar yi musu wannan demokuraɗiyyar najeriya ce ta yi da wannan kenan ba musulmai ne muka shigo da addini a cikin siyasa ba dan siyasan da kaje na wai maluma sun shigo da addini a cikin siyasa wallahi sakarai ne bai ma san siyasan najeriya ba kuma idan ka bincika wannan maganar da yake ba yana magana ne saboda maslahar sa ba a yana magana ne saboda maslahar kansa watakila an cika masa aljihu ko an masa wani alkawari ko akwai abin da ya hango bisa wannan ne zaka ji dan siyasa ya fito yana faɗin irin wa'annan maganganu amma Allah ya ce ka'idar kenan guda ɗaya ba'dhum awliya'u ba'd sashin su masoyan sashi ne su a dunkule suke su a tura suke ku ku ne kuka mai da kanku wani abu daban kuka rabu biyu wasu na tare da su wasu na tare da musulunci su a dunkule suke a cure suke kafircin shi kadai ake ginawa lokacin da Umar Musa ya raduwa Allah ya karbi rayuwarsa ai wanda ya yake kowa cancanta a ɗauko mataimakin shugaban kasa shine gwamnan jihar Katsina akalla Katsinawa su rasa shugaban ƙasa sai su samu me sai su samu mataimaki kuma a central zone yake inda an ce daga central zone za a dauko me yasa ba a dauko shi ba aka dauko gwamnan jihar Kaduna sai ga in aka dauko shi ba a yi wa musulunci illa ba bari a zo Kaduna jihar da Sardauna nan ya rayu ya gudanar da harkokin shugabanci bari a zo jihar Kaduna jihar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi bari a zo jihar Kaduna jihar musulunci bari a dauki gwamnan saboda kun yi adalci kun dauki dibiti ko musulman Kaduna ba su dauki dipiti ba za su iya cin zabe kun dauki ar ne saboda adalcin ku na musulunci bari ai amfani da wannan damar a muku illa sai aka zo aka ce sai shi za a dauka aka dauko gwamnan aka tafi da shi aka yi surutan banza da wafi yanzu kuma ga abin da yake faruwa a cikin jihar kenan mu ne mu ne muka kirkiro wannan mu ne muka zo da wannan tsarin mu muka yi wannan shirin ba mu muka yi shi ba ba mu muka shigo da harka addini a cikin siyasar Najeriya ba wayanda suka shigo da harka addini a cikin siyasar Najeriya ga sunan muna gani da ido kuma su waɗanda suke cewa ba mu san me muke ba wai saboda suna kan wasu kujeru to bari a ci gaba da tafiya irin wulakancin da irin wulakancin da waɗanda suka gabace su ya shafe su wallahi sai ya shafe su suma domin ka'ida ne Allah ya bayar kafiri bai da amana duk sanda ka danka wa kafiri amana kafirin sai ya ci amanarka ku ɗauki shugabancin gwamnatin mai kalmasasshiyar hula kawai a matsayin misali mataimakinsa atiku abubakar wace irin hidima ne bai yi sashen hula ba sanda yake kurkuku wa ya taimake shi kamar sa saboda wannan ya dauko shi ko ya ma taba cewa shine handbag na mai kalmasasshiyar hula yan jakar da mata ke ratayawa ma'ana ba mai raba su karshe mai shehu hula ya tozarta shi ko bai tozarta shi ba ya wulakanta shi saboda ya dauki amana ya bashi duk wayanda suka taimake shi babu wayanda bai ci amanar su ba haka shi wannan mai yan malfar ku da kuke ganin wai za ku rufa masa baya wai ai ya ce muku ba komi to ba haka ka'idar kafiri take ba daga sanda amfanin ka ya kare ka gama amfani a wajen su ka'idar su guda ɗaya ne shine there is no permanent friend in politics and there is no permanent enemy but rather permanent interest wannan shine ka'idar su babu aboki na dindindin sai dai bukata ta dindindin idan ta hanyar ka bukata za ta biya to ka zama aboki in yanzu amfanin ka ya kare bukata ba ta biya ba a yi watsi da kai kuna ganin abin da ya faru a ƙasar masar Amerika da Isra'ila su ne manya-manyan ƙawayen shugaban ƙasar Masar haka ne ko ba haka ba shekara talatin da ɗaya a duniya yana kare manufofinsu ya haɗa kai da su ya ci amanar musulmai ya ci amanar musulunci ya ci amanar 'yan ƙasarsa ya ci amanar ƙasashen da ke makwabtansa ya ci amanar musulunci a duniya saboda tsabar shegantaka arniya ya auro musulmai ma ba su kai albarka da zai auri 'yarsu ba haka ya gama shekara nawa talatin da ɗaya don ya biya musu bukata yanzu da aka zo aka yi masa bore gwamnatin tasa ta rushe su a ne yanzu suka dawo suka sa shi gaba america dawa da isra'ila kuna ji isra'ila ce wake tona asirinsa ya bude akawun na wasu biliyoyin daloli ita a shirye take ta hada kai da sabuwar gwamnati in dai za a ci gaba da hudar ita wayannan kudaden da ya tara kuma idan ana so a tsarin da za a zo a karba shi kashiri bai da amana yadda kake ganin kamar wai yanzu ka haɗa kai da shi ka watsar da musulmai ka gaya wa musulunci baƙaƙen maganganu ka gaya wa musulunci kalmomin reni don arna ya da kai don ka samu shiga to ka samu shiga din bari a ci gaba da tafiya wallahi duya da ta tura ƙarshen alewa ƙasa akwai ran da arnan zai kakkaɓo ka ya tunkuɗo ka ya koro ka ka dawo cikin mu ko mu ce ba mu so matasa kuma suna nan suna jira su maka sake hamma da gyaran kafa Allah ya ce wa man yatawallahu minkum duk wanda ya jibince su a cikin ku fa innahu minhum Allah ya ce to daman cikin su yake in ba ku gane fasara ba duk wanda ya zabe arne to dama arne ne inji Allah wa man yatawallahu minkum fa innahu maza fa innahu minhu Allah ya ce inna Allah lallai Allah la yahdi alqawma zalimin baya shirye da mutane azzalumai akwai zaluncin da ya wuce akwai cin amana da ya wuce akwai zaluncin da ya wuce ka kunyata musulunci da musulmai wai ka zo kana magana wai ai matsala ce ta siyasa ta ci gaba arna yayi shekara takwas yana shugaban kasa a Najeriya ku faɗa mun ci gaban da ya kawo Najeriya kai mutumin Kano kai mutumin Katsina kai mutumin Zamfara kai mutumin Sokoto mutumin Kebbi mutumin Jigawa mutumin Yobe mutumin Gombe mutumin Adabawa mutumin Bauchi mutumin Nasarawa mutumin Niger mutumin Kaduna ina so ka gaya mun ci gaba guda ɗaya da mai kalmasar hula ya kawo a jihar ka gaya mana ci gaba kwara ɗaya tallin tal wanda ya kawo kai nan kano ce ko ba kano ba mai kalmasar shehu hula shekara takwas da yana shugabancin najeriya me ya kawo kano ku faɗa mu abu guda ɗaya da ya kawo kano na ci gaba me manyan abubuwan da ke cikin kano akwai express da aka yi daga abuja zuwa ta shigo cikin kano an ne ya kawo ta ko mai sallah ba ku an samu ba musulmi ne ya kawo ta duka kun yarda da wannan akwai barikin sojan sama da kenan arna ne ya kawo ta ko musulmi babba asibiti da ke karar da ce asibitin aminu kano musulmi ne ya kawo ta ko arna jami'a da muke tinkaho da ita ta ce jami'ar bayero ga new site ta musulmi ya gina ta ko arna makaranta ta gaba ta force da muke takama da ita a kano ita ce makarantar 'yan sanda da take wudin police academy musulmi ya kawo ta ko arne makaranta ta gaba da muke alfahari da ita a Kano shine Nigerian Law School da kaf Nigeria Nigerian Law School kwara ɗaya ce ta Lintaro take Lagos wannan ne yasa suke da mafiya yawan lauyoyin Najeriya in dan arewa ya je a ta haifar masa da matsala masauki a hana shi kusa da makaranta a kai shi nesa da makaranta yadda ba yadda zai iya zuwa ya samu lesson akan lokaci a zo a nuna masa mugunta a nuna masa kabilanci da shegantaka da iskanci da arnanci da kafirci da tsiya da ƙarshe musulmi ya zo ya ce to wannan bala'in ya isa haka najeriya ya koyi fili don me ba za mu zo a gina ɗaya nan ba aka kawo ɗaya aka gina a kano daga nan ne kai ba kano ka fara samun wakilci a ainihin wato cikin lauyoyin najeriya ka fara samun wakilci a cikin alƙalan najeriya musulmi ne ya kawo ta ko arne ne ya kawo ta wai kai ɗan siyasa saboda ka ci guba wai da zaka zo kana ce mana to da musulmin da arna ma menene bambancin su musulmin ma me suka tsinana wai kai baka san musulmai ne suka tsinana ba kai baka san abin da musulman suka na ba wannan ci gaba da na kirga waye ya kawo su kai ku saurara ina so ku faɗa mun abu kwara ɗaya tallin talle waye sai aka hana kano wutar lantarki musulmi ko har ne sama da kamfani 300 suka durkushe a kano kamfani 300 je sharaɗa ku zo nan tudun murtala ku zagaya duk kamfanonin da zaka ratso duka a mace suke wani kamfanin na da ma'aikaci 500 wani na da ma'aikaci 700 wani na da ma'aikaci 1000 ma'aikatan wani na da mata biyu wani mata ɗaya wani uku wani hudu wani na da yaya bakwai wani goma wani sha biyar wani ashirin gaba ɗaya an kashe su gaba ɗaya. wa haifar da wannan bala'i musulmi yana zuwa yana hawa umar musa rado ya ce a jawo bututu na gas a kawo shi kano saboda inganta wutar lantarki saboda menene shi kano kuma garin suwa garin su musulmai ko za a fara aikin allah ya karbi rayuwarsa sai har ne mai yan malfa ya hau yana hawa ana yin aiki yanzu ko an dakatar da shi oh har yanzu kai baka san me musulmi yayi ba har yanzu baka san bambanci tsakanin musulmi da arne ba da yake cewa menene bambanci tsakanin su kasuwar fanisau wa ya fara ta arne ko musulmi tax free port ce gurin da in an sauke kaya ba haraji kamar yadda dubai take mai kalmasasshiyar hula kamin ya zo musulmi ya fara aikin an ɗabi fili an yi tsare-tsare an zuba kuɗi ba kudai daban da Allah ba wanda ya san iyakarsu yana zuwa ya gani ya dakatar da aikin ya hana aishi sai ya je ya yi irin wannan ya ɗauko fayil ɗin ya kwafa ya ce a je a Legas aka je aka yi ya ɗebo arna ƴan uwansa aka mai da su miliyoniyoyi suna cin abinci suna harkar su haka aka hana aikin shekara takwas bayan Allah ya kawo da shi musulmi ya hau Umar Musa yana hawa ya ce a ɗauko fayil ɗin aikin a tare haka ne ko ba haka ba daga tare aikin cikin taron nan na san wayanda sun sai rumfuna a wurin haka ne ko ba haka bane yanzu da arna ya zo ya hau an dakatar da aikin ko ba a dakatar da shi ba wai kuma har yanzu kai dan kai ne shugaban mahaukata na ƙasa wai kana tambaya mu wai kana tambaya mu wai menene bambanci tsakanin musulmi da arna ai abin da ake bukata ci gaba wani ci gaba arna zai iya kawo maka ina arna yake da kwakwalwar basira arnan Najeriya daban da gaba da musulunci da musulmai shi bai da aiki duk tunaninsa anan ya kare ku zagaya coci cocinsu addinin ake karantarwa duk wa'azin da zaka samu na dasa gaba tsakanin al'umma ne shi kadai ne wa'azin da ake a su to yaushe mai irin wannan tunanin zai iya kawo cigaba gaba shi yasa na faɗa muku duk gwamnatoci da aka yi a Najeriya ba taɓa sakarar gwamnati shashashen gwamnati kamar gwamnatin mai kalmasasshiyar hula da ta ɓata mana lokaci shekara takwas ba a zamanin wannan gwamnati research sai da ya tabbatar da duk duniya ba inda ake sayan janareto kamar Najeriya saboda mutuwar wutar lantarki duk duniya mu muka fi kowa cinikin janareto har bila presidential bila asarar akwai janareto haka ne ko ba haka bane zaman house a Kano akwai generator ko babu doctor sakatariya ta nasara local gama akwai generator ciya bane local gama yace a sakatariya su ba akwai wannan shi ne ci gaba musulmi yana hawa umaru musa ya raduwa sai da aka tara wa najeriya kusan adadin megawatt da najeriya ke bukata yanzu an dawo matsalar wato ainihin wato distribution ne da transmission su ne matsaloli guda biyu za a shiga tun da mai yan malfa ya hau mai ake yi harkar ta watse ko bata watse ba wa ya kashe airport ta kano wannan airport wa ya kashe ta yanzu ka bambanta mun airport ta kano bambancin ta da tasha ƙauye tasha ta ƙauye bai bambancin su ba international airport ba ce wa ya zo ya mai da ita ta koma ta koma garejin ƙauye duk jirgin da ya san me yake bai sauka ya faɗi akwai jiragen da ba su yadda sauka wannan ya faɗi saboda wato ainihin hanyoyi running way din gaba ɗaya sun daddatse idan ka je reception din a mace sai face-face ake ba hasken wutar lantarki wadatace na taba sauka daga saudiya wallahi security lar guda ɗaya ce ta haska mana inda za mu sauka a jirgi balarabe sai dama dama yake a cikin duhu ya rasa inda zai sauka bayan jirgin da inna lillahi da hasbunallahu wa ni'mal wakil da yin yusibana mun samu ya sauka da na fito daga cikin jirgi sai na ce bari sai na ga wannan security light daga ina ta samo asalin haskenta sai na rinka bin wayar sai na je na samu wata tsohuwar a kori kura da wani tsohon yamaha janareto a ciki shi aka tada yake ba security light has wai international airport ce wannan saboda mugunta tsar ne je ka international airport murtala muhammad international airport da take lagos ya take biliyan nawa aka gashi biliyan nawa ku saurara musulmi bai da kabilanci ba musulmi ne ya kawo bambanci a Najeriya ba ku je ku duba lokacin Janaral Badabati Babangida yana shugaban kasa a Najeriya Lagos akwai wahalar sufuri da gittawa haka ya ce duk bala'in da za a yi sai an saba musu mafita aka ce ran kere da mafitar ba za ta yi ba ya ce saboda me aka ce domin ruwa ne in za a yi gadar sai an yi nitso karkashin teku a sako foundation daga can karkashin teku ya ce in dukkanin najeriya za su kare sai an yi an yi ko ba yi ba a mina aka yi ta a kano aka yi ta a ina a kudancin najeriya saboda tunanin irin na musulmi shi musulmi ya zama shugaba ya san kowa na da haƙƙi a kansa musulmi na da haƙƙi arne na da haƙƙi akuya na da haƙƙi tinkiya na da haƙƙi alade da nashi kare da nashi da jaki da doki da kowa yana da wannan ita ce aƙida ta musulmi shi yasa bai iya cuta kowa da ya hau mulki sai ya ce kowa shi ne zai iya taimaka kowa amma shi arne bai da wannan ko gaba ya kalmasar shiyar hula airport ta abuja ba bai da ya gyara ta ba saboda abuja arewa take nan ne fahimtar kwata abuja fa eh an bada kwangila ta bayansa abuja fa abuja wai ba ya da nan ne fahimtar saboda arewa take saboda tsabar gaba da kiyayya bai yadda da ita ba ba zai ba da matakin da ya kamata a bayar domin a inganta ta ba aqidar wa arne ba mu muka nuna bambanci a cikin harkar siyasar Najeriya ba duk musulman da suke shugabanci a baya a Najeriya sun yi adalci wa dan kudu sun yi adalci wa ɗan arewa gwamnatin shagari daga Lagos ta fara aiki ta nauso ta arewa daga kudu ta fara aiki